Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka kusan hamsin ne suka halarci buɗe taron kwanaki uku na shekara-shekara na harkokin tsaro na Munich don tabbatar da goyon bayan bangarorin biyu game da taimakon da Amurka ke baiwa Ukraine. Tawagogin hudu na shugabannin Democrat da Republican da mambobin majalisar dattawa da na majalisar wakilai sun bi sahun ɗaruruwan 'yan siyasa jami'an soja da jami'an diplomasiya daga sassan duniya a wajen taron. Jami'an Amurka sun ce tawagar Amurka a wurin taron tana ɗaya daga cikin mafi girma tun lokacin da aka kirkiro taron a shekarar 1963. tara da sittin da uku Rasha ta yi wa Ukraine ta karfafa kawancen ƙungiyar neto da tarayyar Turai da kuma haɗa kan 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan Amurka da jam'iyyar Democrat ke rinjaye Mitch McConnell ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters bayan ganawa da 'yan siyasar Jamus masu ra'ayin mazan jiya cewa mun zo ne don mu aika da bayyanannen sako ga wannan taro da kuma kowa da kowa a duniya. Bangarori biyu na jam'in Amurka gaba ɗaya suna goyon bayan yunkurin taimakawa Ukraine. Dubban ɗaruruwan mutane ne ke neman mafaka bayan girgizar ƙasa da ta afku a kudancin Turkiyya ranar shida ga watan Fabrairu da ta lalata gidaje. yawancin waɗanda suka tsira sun kasa samun tantana ko kwantena da gwamnati da ƙungiyoyin agaji suka aiki zuwa yankin a maimakon haka sun nemi mafaka a duk wani gini da zai iya kare su daga yanayin hunturun sanyi ci har da wuraren shakatawa motocin jirgin ƙasa da masana'antu. Oscar Sagaltici mai shekaru hamsin da haihuwa ya ce babu wani wuri mai aminci da ake ginawa saboda gidaje sun ruguje saboda girgizar kasar bayan girgizar kasar babu wasu gidaje da suka rage babu tantuna a nan amurka ta ƙara kaiwa kungiyar ta'addanci ta yi hari inda ta kashe wasu manyan shugabanni biyu daga fagen daga cikin wasu hare biyu daban da jirage masu saukar ungulu suka kai cikin dare a arewa maso gabashin ƙasar siriya na sojan amurka ta tsakiya da ke sa ido kan sojojin amurka a gabas ta tsakiya da kudancin asiya ta ce farmakin da aka yi tare da taimakon dakarun kurdawa na siriya ko sdf da ke samun goyon bayan amurka sun auna hamza alhumsi wanda ke kula da harkokin kungiyar ta'addancin a gabashin siriya da kuma wani jami'i da ya jagoranci kungiyar is ta kashe shi sai dai duk da nasarorin da aka samu jami'an amurka sun ce harin da aka kai kan alhumsi ya rikidi a lokacin da shugaban is din ya tayar da abin fashewa watakila bam din hannu ne a lokacin da ake gudanar da wani samame a kusa da da'ir zor fashewar ta raunata sojojin amurka hudu da wani kare waɗanda aka kai su cibiyoyin lafiya a iraki inda suke samun sauki kuma suna karɓar magani labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan shugabannin taliban da ba kasafai ake ganin sa bainar jama'a ba sun ki amincewa da manufofin hukuma da babban jagoran kungiyar ya fitar amma akwai alamun karuwar rashin amincewar cikin gida yayin da kungiyar taliban ke fafutuka samun karbuwa a duniya bayan shekara ɗaya da rabi tana kan karagar mulki mulla muhammad yakub makaddashin ministan tsaro na kungiyar taliban a wani taron bikin cika shekaru talatin da hudu da janyewar tarayyar soviet daga afghanistan ya faɗa a ranar laraba da ta wuce cewa taliban dole ne a ko da yaushe su saurari halattattun bukatun jama'a kalaman na yakub sun yi daidai da na sauran shugabannin taliban waɗanda a cikin 'yan kwanakin nan suka fitar da suka a bainar jama'a da ba kasafai ake gani ba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. but the way you're my life. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ga wani hoto nan nake ganin an tsohon abokin aikinmu ya dai ritaya. Na'am. Ya kafa dandalin shi na Facebook wai fulawa an dan yi dumi fulawa sun rude. Allah zarki. Sa suke lokacin zafi ya eh. itatuwa sun fara furanni. Eh. Sun fara fasowa mun dan ji dumi. Ba ada <laughs> mu. Eh. Sai suka fara fasowa. sai kai ka ji dumi kenan. Ya sosai kuwa ai ba laifi gaskiya. Allah ya sa mu ga bayan wannan shi kuma yanayin lafiya. Amin sun amin. To bari mu fara da mika gaiso fata alheri da taya murna da kuma barka da hmm. abokin aikinmu wato wakilinmu a birnin tarayya abuja a lasan hmm, bala da haka. Hmm. domin karuwar ya mace da aka samu makon da bayan mun riga mun yi shirin kafin muka samu wannan labari ba haka Allah ɗaya ba Allah ya ba jinjira da mahaifiyata karfin jiki da lafiya. To bar kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalin Pastor Ali Mati da yake a makaranta a nan Amurka. Za a naɗa shi reverend. Masha Allah. Ƙarin girma eh, nan. Ƙarin girma nan <laughs> eh, Ƙarin aiki. Haka. Majami'ar Ekuwa Louisville da ke jihar Kentucky za a yi wannan ne a Lahadi mai zuwa to Allah ya ƙara ɗaukaka kuma Allah dai ya sa mm. a gama da duniya lafiya. Amin da jama'a ma lafiya. Ya lafiya ya kuma basira da ikon karfin yin wannan aiki da ya danka maka. Amin. Sai kuma muna mika gaisuwar taya murna ga Ali sanda tarfa da da al'ummar garin garkida domin za su yi su kuma za su yi bikin cika shekaru ɗari ne da kafa wata majami'a baba kai kai kai kai kai Allah sarki eh, a garin an ɗebi shekaru shekaru ɗari <laughs> bisa ga tarihi an fara ne a gindin wata tsamiya to iko Allah tsamiya ta albarka <laughs> tsamiya ta albarka ranar sha bakwai ga watan gobe ne za a yi bikin hmm. a garin garkida wani gidan mission da ke garin garkida to hmm. Allah ya ba da ikon zuwa Allah kuma ya nuna mana wannan rana. Amin summa amin. To sai kuma wannan gaiso ta murna zuwa ga iyalan marigayi Malam Lawan Shu'aibu wato malamin Auduga da kuma na marigayin wato Alhaji Isa Abubakar Fada. wanda na ɗaurin auren 'ya'yansu da suka hada da bello lawal sha'aibu da kuma hassana isa abubakar ummi wanda za a daura gobe kenan idan Allah kai mu ranar 18 ga wannan wata kenan za a daura ne a masallacin Jibwis na Juma'a wanda ke kasuwar mata a makarfi za a daura da misalin karfe daya da minti talatin ko kuma daya da rabi kenan na rana to Allah ba da zaman lafiya ya kawo zira a ɗaya ba to sai kuma wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji barde ali abubakar garu da na marigayi alhaji muhammad hassan na daurin aure 'ya'yansu kacalla aliyu abubakar wato bardin biyu kenan da kuma uh, amaryarsa habiba muhammad hassan gogo wanda an riga an daura wannan auren a jiya kenan wato sha bakwai ranar juma'a kenan ga wannan wata to duka da allah ba da zaman lafiya da zira a ɗayyaba ya sa a ce gwada da aka yi wannan auren to abin sun ba baba da wannan auren shi ma za a yi ko goma ne kasan najeriya hmm. ana fara sa ranan ne kafin wata a nan amurka suna farawa da wata kafin rana to wannan auren eh. ban san ko goma ga watan uku ba ne ko eh, kuma uku ne ga watan goma ne ban sani ba <laughs> ban san wanne ne wanne ba kwanan na Amerika ne ko kuma kwanan na nigeria ne ta yadda ake dan ganewa eh. shine idan aka samu an kai irin sha shida na ciki eh. to an san ba wata ta sha shida ba wata ta sha mhm. shida to goma ne da uku da uku kuma akwai watan goma akwai watan uku ai shine <laughs> shine to in goma ne ga watan uku ko uku ne na watan goma to Allah mm. da ya nuna mana. Amin. Wato ah, eh, shi Alhaji Maman Soda Shadadin jihar Neja ne ce zai aurar da Esther Nafisa Muhammad Ahmed Usman tun ga Makere na jihar Neja to shine wannan ranar da muke ta babawa a kanta. Hmm. Ya ce to yana aika maka goron gayyata. Masha Allahu. <laughs> Zuwa wannan lokaci to. Ai zan wakilci kai na da kai na. Ya ce wai ka je tun ga makeri. <laughs> Shi ke da an gama. A su shi ke da ai. <laughs> Za su sha mamaki. Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi dace kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To bari mu mika gaisuwar da ya aiko ya ce a gaida mishi shugaba Haruna Bakanike sha daɗi. Sai Usman Cali Cali sha daɗi da Ya'u ɗan Kamisho da Auta Tela farar doka sai Muhammad Ahmed Usman tangan Bakiri da Musa na Gana Isasa Bangi da shugaba Idi mai lalle bangi Allah sa lalle na ne ba ko lalle ba. Hmm. Sai dan amarya baka bakanike kwanan balabuzu da mammalo mai shayi farar doka. sai aska direban baro sha daɗi da ibrahim kibiya mazame bangi da ibrahim makeri bangi sai abubakar dan agaji doguwar fadama a ƙarshe ce yana gaida alhaji wadatau mai maganin shanu bangi da fatar an tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun yakubu mai aski badaraka jihar da magaram ya ce yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga tasi'u in wada watudu babaye lebe da sanusi madatai da yaro buniya garin malam da mamman sani dauda duk a jihar da magaran ya ce kuma a najeriya yana gaida nazifi ibrahim da iliyasu yakubu digawa da buba bagewa ta kai allah ya sa ka yake da umar babban yaya sabon gida da malam kura garin sarkin noma da kuma jikan magaji sule tankarkar Allah sa haka <laughs> sunan ne yake to da fata an tashi lafiya To sai kuma wannan sakon gaisuwar abar huce da ke cewa Assalamu alaikum ni ne Ali sarkin yakin nema daga Accra ƙasar Ghana. Ina miƙa dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku sannan kuma ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Imrana Madaha a garin Bako da Zaharaddin Falasu Rijiyar Lemu da Tukur PMC Remawa da abba jibrin abdulhamid dan da kuma mai kano jikan malam sharubutu da duniya labari da babandi mamman bande da musa malam indu kazawai daga da comrade sabiu sani dan dagoro da kuma habu wato abdulgulani da atiku dan yarbawa bare barejo da labaran ibrahim bujwasi tare da garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da fatan an tashi lafiya to sai kuma wannan saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga maimuna aliko autan kafinta a yalwa da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi a rijau da aisha lawan matan bin hambali mk dan sulba sakkwato da kuma khadija bilyaminu a gwarmaji suka ce salam voa hausa ga dubun gaisuwa zuwa ga hausat iliyasu yakubu digawa da hajiya beauty nnpc jos depo da aisha usaini dangote da asabe haruna bibi tarmasuwa da fatuma matar kawo mai ruwa bajoga da rakiyan isa dan fulani a gwarmaji da habiba matar jt love jikan kaduna da amadu barhaji unity fm da kuma shafi'u dan lelen unity jos da mai dawa mai wanki da guga yalwa da mankulu mai sai da kayan miya yalwa da maman zahatu mai kifi yalwa da maman murja mai masa yalwa da kuma mama hajiya inna da amra ibrahim sd kusfa zaria city sai kuma wannan sakon da ke cewa sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga nuhu tela kabule a jamhuriyar niger da ciroma mai turare dumjiya jamhuriyar niger da arabiyu awal mai faci gindin madi sakkwato da aisha matar fillo mai kanti kamfala malam maduri da hajara matar baji arola mai nama kamfala malam maduri da alhaji aska direban kampala malam maduri sako daga sani gulansi kampala malam maduri a jihar jigawa da fatan sun tashi lafiya To baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan kuwa. wasu sabili da haka bari mu dire da waɗannan sakonni guda biyu rak da suka rage a hannuwan mu Wannan ya fito ne daga hannun zaki su dangi zomawa tambuwal jihar Sokoto. ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar shi ga yayansa a tiku modiyan zomawa allah sa modiyan hakan nan hmm. da rilwani soja zomawa da umaru na jaki zomawa da shugaba muhammadu buhari da kuma aminu waziri tambuwal A'a wannan wannan gaisuwar sun yi girma da yawa. <laughs> Kuma daga zomawa. Daga zomawa. <laughs> Ma ya Allah. To za ki da fatan dukan waɗanda ka gaye. Za su ji wannan <laughs> gaisuwar taka. Gaisuwar taka sun ji. Sai kuma wannan ta ƙarshe da ta fito Alhaji Musa Lawo garin Kacalla Jakusko Yobe ya ce a gaida mishi da malam malam mai zanen hula gololo da Alhaji Idi mai goro da allah ya sa aka ne da alhaji isa mai kwalta kano da malam muhammadu dan kwikwiri kesa allah sa haka ne shi ma da yusuf bazuka mai leda gololo sai alhaji bibi waye tarmasuwa da fafaru na aliya mai rufanai kasuwar kofar ruwa Kano to da fatar waɗannan ma sun ji Allah ya sa kuma sunayen na haka suke da fatar an tashi lafiya. Amin. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa. Zuciyar masoya da zan baka jamhuriyar Nijar muka nufa. Masha Allah. Akwai ko labarai a can. <laughs> Jamhuriyar Nijar muka nufa baba. Eh. Wai wani dan damfara ko kuma ce wasu 'yan damfara. To. Wani dan damfara ne da yaransa kananan mm. 'yan damfara kenan ba. Eh, haka ne. <laughs> Da babban da kananan. da dan mahora da yaran yan dabbara iko Allah <laughs> suka shiga kasuwar Nijar hmm. shi kenan da suka shiga yana irin wasan karta din nan wasan karta sai ya zo kamar caca to sai ya zo ya yi karta far far far far sai ya ce wai in ka bude farar karta mai farin zane eh. to za ka ba da jika biyar ka samu jika hamsin kai kai kai ka bada duk fara da ka bude eh. sai ka bada jaka biyar sai ka samu jaka a ninka ma so goma ke <laughs> ko so ɗari ma na gaya maka da 'yan yaran shi suke hmm. da 'yan kankana nan haka 'yan fara yake tafi <laughs> to shi ke nan da kasa a kasuwa eh. irin suka tara jama'a suka tara jama'a sai yaran nan hmm. sai wannan an jima sai wannan ya zo sai buɗe fara takarda sai sai miƙa guda biyar eh. sai a bashi eh, jaka biyar sai a bashi hamsin eh. sai ya mika sai haka dai kasan wato yaransa ke wannan yawa yaransa ne su suke ganin suke samun farar takarda na'am amma sauran mutane za su iya ta budewa su ta ganin banza ba su ga farar takarda ba <laughs> kuma sun ba da abuna oyo Allah kafin ka buɗe dai dole sai ka bayar da hmm. dala hamsin ai jaka jaka hamsin jaka jaka biyar sai ka bari jaka biyar kafin a bari kai wasan kartan hmm. to idan a wasan kartan nan ka bude farar takarda eh. sai farin kati sai a baka hamsin amma in baka bude ba sai eh. kai ta yi har sai ka samu iko to su ko yaran shi da sun zo sai su ta samu yana ta eh. ana samu sai mutane suka dauka da gaske ne cikin mutane suke shigowa hmm. ba su san cewa suna tare ba oyo Allah kenan buzaye aka cika aka cika kasuwa da hankali eh. ya koma haka ga hanyar cin kuɗi banza hanyar cin kuɗi yaran shi suna ta cin hamsin hamsin sai buzaye suka yi ta kawo kuɗi suka yi ta kowa ya ciniki ya ta kawo kuɗi aka wuni ba wanda ya ci ba wanda ya ci wani abu ko da daya daya da kudin su ya kare suka eh. fahimci cewa fa wannan damfara ce eh akwai sai shikenan sai buzaye su ma ka san buzaye su ma eh su ba akwai dan su irin basira eh <laughs> suka kewaye shi kowa ya da buka eh suka zare mishi ido suka ce ko yau ya ba su kudin su ko eh. kuma ran shi ko kudin su sai shi kenan ashe su yaran shi nan da suka abu na dina suna can kowa ya gefe da haka dai tana tare eh ana jira a ga abu da zai faru cikin basu dina aha sun yi su gansu sai da suka ga haka yaran suka ga haka sai ɗaya shigo yace shi kan guda ma biyar biyar ya jaka biyar ya saka saboda haka a <laughs> biya shi ɗari biyu shi a biya shi ɗari biyu shikenan sai eh, <laughs> nan da fara ya ce mishi a biya ka ɗari biyu ya ce mashi eh a biya eh. ka ɗari biyu ya ce mashi sai ya ce to cire rawayininka sai yaron ya cire rawani rawani eh, yaron shi dai a ce ba mutumin sai ya cire rawani ya ce yar ya yadda shi kasa tuba rigarka <laughs> tuba rigarka <laughs> <laughs> tu riga ya riga sai yadda riga te takalmi sai cire takalmi wurgar da zo ke urget? to a buza kuma wannan da sai ya koma wando ya bashi da yar falmara ciki shi nan ya ce aje can sai ya aje sai ya ce to ruga jeji da gudu <laughs> sai yaro ya ruga gudu sai hauka ke da ba sai buzayen su arke ke da sai ya ce to wallahi ta duk wanda ya ce a bashi kuɗin shi haka zai hau <laughs> su watse kai wadda ɗan fara da basira yake Iko Allah, lady ka. Na da masu da na ta kama da nuna na gomba ta gudu da aka tilas bu ja birki da yanzu a madadin. Baba ya kuma ke yi. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. da abin da lafiya za ta ci in kasa jaka biyar ka ka samu jaka hamsin da alheri eh, zaman duniya ai sai hakuri wani yaƙi wani zai soka dan yaro na lafe kuma yanzu yana takawa yana takawa na ka wannan tsoka tunanin waka kuma ni ban san yaya zan ɗauka ba ko in rera ta kai har wa in zama babba kai a wata shashe wata rana zan ɗau har in doka ta tun ba a san wane ne ni ba tun da in na yi ba wai ji ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waka sai sun na. wai ni ne waƙa ne suna ta kogar zana Wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boa-hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya. Allah na gode hakan da kai raina ba na zai tura kura da nauyi nan neman hakkina dan yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata ran ba motar zan yi a taɓa in na samu watarin ba zan samu ba in yau ne ne ba jari ce kusa ne ba zagi na yi ba duk abin da ka shuka Sani shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi kusa ne ba san raina ba in ka cutar babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a ne na ilmanta mai gamo da mutane mu har masu ɗauna ta yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasa ta wasu kasashen na kai linta akwai masu zangali na su ban aiki na fahimta akwai masu bebiyata idan sharri na mugunta in na yi haka ta gobe abin ne ta ko in dasa shuka sai a sassare ta ko da wancewa sai a jujjuya ta amma na zare in taka domin in rufta to har yanzu ina nan na ni tarkon